ko muna cikin mutasar khalil muna shahi na 181 to na muke eh, wal mashru fi ha ko an ce ita jamratul akaba ya jihita in ya sadu da ita wa'in rakiban ba ke kenan ba to an so wal ta tahiya fi ha ga wadda ba ita ba aqaba in dai sauran jamarat ne an so zan da kawa zaina ba sai ya hau ba wa halla biha ghayru sa'in wa saydin wa kuri mu da mutum ya je ya jama'a akaba to in dai ya ta yi aski to komi ya halatta gare shi in banda mata da horauta a wannan hali turare makaruhi na ya yi ta halin da asgar saura akabar wa takbiru ma a hasatin wanda zai ji wa jamarat duk ɗauko da ɗauka zai je wa zai kabbara wata tabu'uha sannan ko an so jeranta ta ya je wa wannan sannan ya ɗauko wannan ya je wa kada ya watsa wa naɗaɗuha sannan kuma an so tsinto ta ita tsakuwa da za a jiwa da ita ta jamratul aqaba ya tinto ta daga muzdalifa amma sauran kwankwani ya su da nan mina amma ita ta jamratul aqaba an so a tinto daga muzdalifa wa zabuhu qabla zawalin an so mutum shi yanke dabba ta ta hariya gabanin zawalin rana ya yi jiwa to ta yi abin nan ya ce yake dabba ta ta hariya da aka hada da shi kamin rana ta yi zawali an so haka wada labu da wada labu badanatihi lahu ko a jina ba an so kuma ya bido dabba ce da tabbace ta hadaya lahu don kai ga zawali don kai ga zawali ya gwamta bai idan da aikinsa ba ya halika don da ya yi jiwa shi aski sun ma halku sannan aski ne bayan ya je jamatul aqaba to sai aski haka tartibi yake an ka ce aski sai in ya samu sa mala yace walau bi nuratin ko da nurana farauta wanda aka zabi to aski kai sharadi in an bar aso amma in ya ga da kai ne duka da aski ya ga kan duka da aski kada kada ya aski sashe ba sashe irin wanda aka mutanen ba sai almakashi ya gama wace ta ana magani wata kasiru mujizin amma ya sai ya isa in mutum ya sai kuma ya isa muna tare to shi sai sai nan da an kace ya isa wa sunnatul mar'ati shi a sunan mace shi ga namiji in yayi ya isa amma aski yahi amma ga mace shi a sunanta, ta huzu qurba ta huzu qadar al-amulati mace ta riƙi gwargwadon amula nan ya tsawo abin nan gaba ya tsaka sama dukkan ta tutara ta ɗaya gwargwadon haka ya isa domin aski gare ta a musulana warra julumin ƙulbi asilihi amma shi namiji ya aske daga kusa da tushe ne wato sai an kai kusa ga abin da inda yake tsara to bayan an yi wannan sun mai hiru sannan a zo a bungulo a zo a yi dawafin ifaba bayan jifa bayan aski bayan jifa sannan suka sannan aski sannan dawafin ifada to ya an yi dawafin ifaba wahalla bihi ma baqiya duk abin da ya rage ya halatta in halaka ma in ya aski muna tare da kuwa in ya zama da gama jiwa ta yi ya yi aski ya zo ya dawa ifana duk abin da ya rage ya halatta wa in waɗi a ƙablahu amma idan shi mahajjaci ya yi taki ƙablahu gabanin aski imala ya ce ƙwadamun rago ya ba da jiri ne ta laye soyi amma saɓanin farauta e ita ta ya yi cikin hilli gabanin shi aski to na babu komi ina inda yake ba da jini eh ka tahirin halki liba na jiki kamar inda ya zo ya je jamra ya zo ya tawafin ifaba ya ba sura ta ya gama zaman mina ya kiyasi sai da ya zo gida to sai ya ba da jini najeriya bihi ba manzilihi ba muna tare da kuwa ina misali ba ifabati ko kirin jinkirin dawafin ifala limu muharramin a almuharar ya hita wanda bai yi dawafin ifa ifaba ba hannu muharram ya kama jini zai eh ya ne ai ko ko ba shi yayi ورمي كل هسات أو الجميع للليل هو وقت القضاء jinkirin dukkanin tsakon kwali gaba ɗaya da ake jiwa bai yi ba awul jami'i ko eh, jinkirin tsakuwa guda lilaili awul jami'i layli, ko kuma jinkirin tsakon kwali duka har dare yayi to wannan laihina don haka sai ya ba da jini domin ta zan karayi an ka ce inda tuɗe na ma la da in yace ni wa illa gire la yusilu ramya ko ya karami yawo na wanda bai kyautar da jifa an yi jinkirin ta ya yi to yi na shi jini Au ajizi ko wanda bai iyawa ya kasa bai iya zuwa jifa wa ya saliba amma ya samu mai muna tare da kuwa shi ma jini khalidun alai daga nan shi ajizu fa ya takarra waqatar rami wa yakjur yana zanne masa yana zaune nan hema sai je zulewa wani ya isa a yanzu ya ji guda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a haka yake tai sai jinkirta kuma an kai ga sadu kuma sai ci gaba muna tare what eh bai yi jima ba iya yi jini ya yi abinda an kafa ɗaga yace amma laifin rashin jiwa na nan gare shi ya zuri ya wuce sai shi jini saboda ya sa wakili in eh, shi wanda in shi wanda ya wakilta ya yi jinkiri shi kuma hadari ya kai jini biyu za a yi jini ni kake kana da jawahiru nan da ala karanta jawahiru su huta man yarmi anhu hmm. wa alaihi dam to shi ya ka tambaya mista mutum ya sa wakili kuma an kace sai ya ji ne wa fa'idatul istinaba tadabul ismi anhu fa'idar sa wakili tun kudewa laifi wa ya akhara an-na'ib al-ajiz li waqti al-qada lazima hu damani wahidun lin niyaba wa wahidun litakhir in kana li udhrin wa illa wa damu tahir ala na'ibi eh? Eh. ba za a jini komi ba suna da hatin suke bi amma in ka kula gaba ɗaya abinda an kashe an kwaɗaitar da mun za ta bani idan mutum ya wakilta wani hitai shi mai jiwa ya yi jiwa ɗaya ta yatin ni garan ya haka min fatawa wannan yana nan taba taba da laifi kuma jinna nan sama ga kai ne kana ji ko to amma ga wanda yake ba a jini in aka yi jini gare bai ce ayi laifi ba ko ya ce ayi laifi to don ɗaya dai ka kawo rikici kaka ce ta ayi eh to har ko ba su iya da kansu musulmi ta ba da sai an fara karatun ba danga ba ka nan shin kun ji kun eh, sai fi ta jini eh, sai ta faɗa mai kai gamu da shi eh, sai shi da Allah ya zo da wato kullum abinda ya jo Ah. Eh, ƙwarai ku to mu karatu mu sai ga wani nan wa a da ko isa ha qabla al-hawati bil gurubi wanda ya wakilta a mai jiwa don bai lahiya ajibu to in sa ha qabla al-hawati bil gurubi in ya warke gaba na rana ta fadi to sai zuwa jamarat ita shi jiwa kuna ji magana kyau wanda ya wakilta wani ce a mai jiwa an ka sai an ka yomai to shi ko kamar rata wadda sai warki to la shi sai jama'a kila zazzabi na mai tsanani an yi mai allurai ya jira ma tana nan shi malam na hajjira ma ta fito ta sama kama hanya wasu hajji bai ba da almajirai ba eh, ba malamai aka ce ba almajirai sun zo daga rana ta hudu waka za a kulle ilaihi rankon kowace tsakkuwa ilaihi zuwa dalila wuni tun daga hitar rana in rana ta yi zawali lokacin jiwa ya kama da na har zuwa rana ta yi ja duk lokacin jiwa na amma da rana ta haɗi to ya zan ƙara'i wallailu qaba'un sai dare ya ce wani yace wa mala mudiq warama wala yarmi fi kati gairi wani mala an mu mudiq wanda an diko shi jifa amma bai ake kai ne zamara zamara ɗaya yake amma ya hanka ɗauki an ka sai da shi an hanka ba tsakwai na wa amma bai ake ya kai to an ɗauke shi wara ma ya jifa da kai ne amma wala yarmi fi kati gairi kada ka aza ga tahinka ka ce mai ɗunguza ko da an kawo ga ku ga bangon nan ka aza ga tahinka ce mai zaɓaɓɓar bayan haka nan wata ƙadimul halki awal ifada ta ala rami a'a muna tare da kuwa kun karatun nan to a dure da kyau wata ƙadimu halki او الإفاضة على الرمي wanda خالد تقديم الخلق او الافاضه على الرمي سوره ديانا سوره اكو جائز بينا سوره جو جني اتك سوره اتك افار ولا خرجا وما في الى عن شيء قدم او خير الا قال افعل ولا خرج to wanga bai ciki idan mutum aka taho an san ko daga muzdalifa aka zo jamarat kane ya kawo sai ga wanzan mai sai cika aske kai kaina in ta halu lisabi in jiwa tun zai hijiri muna tare da kuwa ko ko da can yake kai bari son da kai in sauri yace in makka da ni an kai makka da shi sai ta yi tawafin ifada domin ka san tawafin ifada da an ce aljiri ya ce to na ranar sallah lokacin ya kama an ka wuce yi tawafin ifada yace to a koma mina an koma da shi mina sai sai jiwa to waɗanda jini aka yi amma la'in kaddama bi gairin da kadimar ifarati على النهار تقديم الحلق على النهار تقديم الحلق على الإفالة تقديم الإفالة على الخلق ما في مشكلة ها ها a ba a gane shi ba amma ita ba ka fantar da mutum ita fantar ce shi idan da tsaye zai ba ta lafiya yanzu zuwa abin duk bayan da muka cikin hema duk ku gano muka gano da muka faɗi ba to kaji da abin shi to la in khalaba bi gairin banda inda ya saba cikin wani kana da jawahiru eh wa taqdimul khalqi ya kawo shi ko kaga ne? kuna kuna kuna da jawahiru to mu tahi madalla hmm. eh? Musa aka cewa فإذا رمى الأقبة أمر الموسى على رأسه لأن حلقه أولا وقع قبل محله كذلك كان يجي جمس الأقبة في في أسي كما بأن لم يقول أنت كما كس راغو kasan ba shi suka gudu ba muhulimi ba abin da sa gudu to lokacin da ya yi wani arziki an kace mai to ai kayi aiki kayi aski ya dace da muhalli ba sai koma da ya ji wasu an kace to koma aski sai an koma azar aska da kai ne an koma ja ba an yi aski ba to wancan aski da ya ne hijiwa ya yi laifi sai ba da fidiya wanda shi ne jini to ci gaba ka ja eh rago khalidu alaihi to mu zai karatu wannan kajiya wala ya zama hujjan mu in halafa tartibin sabiki jini bai lizinte ba iya swaba ba tartibin da ya gabata amma sabanin suwori biyu wanda su gabata to kaji gabatar da aski ko ko da wafin ifala akan jiwa kamar inda ya gabatar da aski gabanin shi suka babu komi wani hari hi ƙablar rami ko ko ya yi soke dabba hada gabanin shi jiwa babu komi ko ko ya gabata da wani ifada ƙablar nahari gabanin soke dabba ta babu komi ko ko ya gabatar da aski gaba gabanin shi suka babu komi au qawlahuma ma'an ko gaba gabanin su duka babu jini gare shi min hazi min hadhihi al daga waɗannan guda biyar amma alal asahi isa kauli kuma wanda an shi inganci li hadisi hadisi ko hadisul wada haka ja'alu mahajjata sun shiga suna tambayar manzon Allah yace ban sani ba manzon Allah na ya aski kani in yanka wala babu laifi wa qala la wa qala ahaw لا يقول هذا هرتو لا صوتي قبل أن أعلم ثاني إيجيها إن ولا هرج كيف يجيها ولا يجي يوم إذا عن شيء قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم إن ولا هرج وقوله صلى الله عليه وسلم ورمي أي كذب في إيدك أي إلى بعيدك إذ أن ها هنا بمعنى إيه تجد في إيدك إذ لقربوا أن السائلة الأمرين اللذين قدم ثانيهما على أولهما نبقى أن قال يشيكو يشيكين <laughs> آه، آه. الله يجيك أمس شو فيني شو شيكينا بقى wa ata da wajutar zunan ba ko kalakabati ya yi a yadda addarar tsari kuna ne wahumila budi ka sa da raunin nan ko sanan nan da rauna alaikum assalam eh eh